Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهوج إلى رسالته من جهة السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عشرين دقيقة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin da ya gani da ashirin ga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha Allah ta'ala ya dawo da mu da ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na masjidu ahlul bait wa sahaba a gidan marigayi a nan da ladi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta a wannan layi na Hausawar a cikin wannan gari namu na ainihin wato Kaduna kafin mu abin da zan yi bayani a farko da ƙarshe a yau ne Allah subhanahu ta'ala ya kaddari wannan santa dan wato tallafawa gajiyayyu da marayu dangane da abin da take tare da shi wanda al'umma suka ba ta ainihin wato a matsayin amana muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wanda suka taimaka ana ya saka musu da alheri tun daga wanda suke kawo kuɗi da abinci da su su malam Aminu da su malam Zakariya da sauran yan uwa su malam Haya da suke ba da lokacinsu wajen tsauna abubuwa da kashe wasu abubuwa don kawai su ga cewa an kimanci al'umma Allah madaukakin sarki ya saka masu da alheri bada kawai da zan yi a nan gurin kamar yadda na yi bayani a kazu ne mu da muke dare ya kamata mu ji tsoron Allah ne na farko dai mutuwa al'amari ne bai ba wanda ya san yaushe mutuwa za ta kirkiye shi a lokacin da Allah ya ara mana dama muke da rai idan ya zamanto muna da tunanin ya kamata mu taimaki wasu lokacin da mutuwa sai maka abki baka da damar da zaka iya tsina nama danka wani abu Allah sai ya kawo wanda za su taimaki danka mun aikin alheri baya faduwa kasa banza amma kuma irin wannan zaman da ake na karazibi kuna tare da mutum dan uwa ne kila ma tare da shi ake harkoki na da'awa ana kallo ya faɗi ya mutu matarsa ta wulaƙanta ‘ya'yansa su wulaƙanta wala wannan ba ɗabi'a ba ta musulmin kirki kuma dole mu ji tsoron Allah mu gyara yanzu ba wanda zai so a cikin mu a ce shi yanzu da a ce ya faɗi ya mutu labari ya je masa a kabari a tashe shi a ce ga shi ya bar ‘ya'yan shi cikin mummunan hali an watsar da su ba kulawa inda a ce mutum yana kabari wannan labarin zai je masa kun san abu ne wanda babu yadda za a yi daɗin shi to abu ne wanda ya kamata kamata su to jizau yadda kai haka za a saka maka kuma kamar yadda ka shuka haka kuma za ka ainihin wato girma yana daga cikin maganganun da ne na zo a islamic learning center da na zo magana akan jihadin mali yana daga cikin takaitawar mu shi ne in ba yanzu da aka fara irin wannan yunkurin ba za ka samu a baya duk inda ake da gidaje na marayu za ka samu ba musulmi bane suka kafa gidaje wanda ba musulmi bane suka kafa Allah ya saka wa dan uwa malam Kamis nasiri da alheri ba da wani dalil ya sa ban samu yin tafsiri a gwadosa ba sai na tura shi inda nake tafsirin yamma ya je tafsiri a gurin bana sai na ga ina da faraga zan iya komawa in ci gaba da tafsirin sai na koma kungiyar izana ta tura shi ya tafi ille da cikin sakkwato ya je tafsiri yana zuwa bana kamar yadda nake yin tasiri guda biyu na yamma da na dare haka shi ma yake a garin da yake na yamma da na dare yana zuwa garin da ya je kaddamar da asusu na taimako da tallafa ma ainihin wato marayu a ranar da ya kaddamar da taimakon sai da aka samu kuɗi dubu ɗari tara da hamsin sannan sun tallafa wa marayu da kayan sawa da abinci da kuɗaɗen ɗinki wajen hawa mutum dubu biyu da ɗari hudu sannan an taimaka wa maguza wanda suka musulunta da kayan sawa da abinci wajen mutum hamsin. sannan a ranar da suka kaddamar da wannan taimakon a tamfofi abinda aka tara guda ɗari da ashirin shadda a eh, kirmin atamfa guda ɗaya har ɗari da ashirin wannan fa lokaci ɗaya don ku gane daga gaske mu kuma nan sai dai mu ta iwo muna ta karatu mutane na ta zare wani ido suna kallon mu muna ta rana ɗaya ba aka kaddamar da taimakon aka samu dubu ɗari tara da hamsin wanda ina ganin malam kuɗin da muke tara har ramadan ya ƙare ko rabin miliyan yana kaiwa kuma a cikin garin kafinan nan wanda ille da kowa ya sani wani ƙauye ne daga cikin ƙauyuka a jihar lokacin gamman Allah ya samu dace sannan shadda bandir bandir miyadi goma goma sai da aka tara guda casa'in a ranar da aka gabatar da wannan taimako buhun shinkafa abin da aka ajiye wajen buhun shinkafa arba'in Mun buhu uku muka raba Da za Allah ba zai dinga jaraba al'umma ba ba ce maka abin da aka yi ba a yi bari amma mu kalla magani billahi alaikum mun yi abin da ya dace kowa ya je duba ya tsaye da kyau shi ya ma farkin gari ya naɗa shi ya sa masu ya ba shi sarautar garkuwar marayun illela eh? eh? abin da ake nema lahira wannan sanar shi suke nema wani nan shi ake nema wallahi shi yasa gaskiyar magana ne mu tsoron Allah ka gani duk gayin nan da ake gani ana ganin sun lalace sun zama mutanen banza mutanen Allah sun zama yan shaye-shaye duk irin wannan lalacewar tamu na rashin ɗaukar mataki sun suna ƙanana kafin su kai wannan limitin ya taimaka musu gurin lalacewa mutum ne ana tare da shi muna kallo zai faɗi mutu ba wanda ya damu da matar shi yanzu in kun san halin da ake ciki abin zai ba ku mamaki akwai mazajen da matan su ke kula da su suke ɗaukar ɗauyane su a lokacin da suke da rai yanzu mazajen sun faɗi sun mutu wasu sai kaga in ba wankau suka ba ba za su yi wuce kansu ba kuma ba wani tsari da ake na bibiyo wa'annan matan don tallafa musu saboda aka ina ba da shawara duk wanda wannan sakon ya kai masa mu ji tsoron Allah wannan abu ya kamata mu canja tunani akan wannan matsalar Allah ya ba da ikon a sa a canja tunani a kan wannan na sha faɗa na ce da yawan mu abin da ke gaban mu mun daina sai a zauna in wani ya wuce da mota a to ana ganin gwamna ne ba shi in wani ya wuce da mota a to ana ganin yadda aka wani fili na mutane cinye sai kuɗi ya ce motar ko ya fara yankan kai ko ya shiga harkar luwaɗi ko waye ko haka abin da ke gaban mutum ba shi yake ba ya zo ya bata rayuwar shi akan abin da ba shi da alaka da shi wanda sai Allah ya tsine shi kuma ya mata tambaya a gaban Allah mutum ya bai bata wa kansa lokaci akan wannan to wannan ba zai fitar da mu ba kuma ba zai taimako ina ba gaskiyar magana Allah ta'ala ya sa mu dace kuma taimakon da muke magana insha Allah ne za mu kaddamar da shi kuma ba mu janye ba ba mu fasa ba insha Allah karatun da muke bayan sallah a gobe dosa wanda ake sawa a nagarta ranar Lahadi za mu ci gaba da tunatar da mutane neman taimako cewa inda za mu samu mutum dubu ɗaya a jihar nan duk wata su mana alƙawari za su ba mu naira dubu ɗaya insha Allah a shekara muna da miliyan goma sha biyu in ku zaman su a matakin farko wannan santa za ta mallaki miliyan goma sha biyu to insha Allah duk abu na alheri da tallafa ma al'umma za mu iya ƙoƙarinmu Allah ta'ala ya samu dace akwai wani usman abdullahi ya aiko da naira dubu goma ya ce yana fama da matsanancin rashin lafiya yana roƙon yan uwa musulmi su tashi cikin addu'a Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa da abin da yake damunsa akwai wani rabin shaudan ba zama haɗu da shi da safe bayan mun gama wasu maganganu ban ma faɗa masa cewa da wannan program kan ba daga bayan ji labari ya zo nan ya sa albarka ciki bayan ya sa albarka ciki ya ɗauki naira dubu arba'in ya bayar bayan ya ba da naira dubu arba'in kuma ya yi alƙawari cewa daga yanzu insha Allah shi memba ne na tafiyar nan kun san mun faɗa mun ce duk mutumin da yake aikin alheri sai mun faɗa wanda ma yake na tsiya sai mun faɗa wani rabin shi wajen muna da alaƙa da shi a wannan ba alaƙa ta taimakon addini da al'umma kafin azumi akwai yan uwa da dama da ake tare da su wani yana zaune zai ga an kai masa buhun shinkafa da dubu biyar bai san ina buhun shinkafa ya fito ba wannan yana daga cikin aikin da shi yake na taimakon al'umma kuma gaskiyar magana yana daga cikin 'yan siyasan da baya yin alkawari ya kuma duk abin da ka zo masa da shi na matsala in abun ba zai ba zai ce maka kai hakuri ba zai ba wannan mu muna mu'amala da shi mun san shi a haka mutum ne mai son taimakon al'umma ko mutum ne mai son addini kwarar da sun gaske duk mutanen da muke da alaka da su su sun san abin da nake faɗa akwai mutanen da an sha taimaka musu lokuta mabambanta wasu da kuɗi wasu da abinci yana daga cikin bayan Allah da suke irin wannan taimakon kuma mafi yawanci idan wasu suka zo da matsala muka ce su ba mu lokaci za mu tunani suka ga mun walwaye su an warware matsalar yana daga cikin mutanen da suke ainihin wato taimakawa sannan yana daga cikin aikin alherin da ya yi ya gina ainihin wato masallacin juma'a a hayin keke wannan juma'a shi kaɗai ya gina masallacin juma'a ba taimakon kowa a ciki wannan juma'a in Allah ya da za a buɗe masallacin juma'a kuma ni da nake magana ni ne limami da izinin Allah a wannan masallaci ko da haka muna gayyatar al'umma zuwa wajen buɗe wannan masallaci da izinin Allah subhanahu wa saboda haka ya alƙawari zai ci gaba da tallafa ma wannan santa mun yi magana da shi ma a ta asibitin musulmi ne ya ce zai buɗe kati da sunan shi mutanen da suke zuwa mana magajiyayyu akan matsalar rashin lafiya ka ga mutum lana sai da ya yi alƙawarin cewa idan an buɗe kati da sunan shi da abin da yake in na tabbatar da cewa wannan matsalar ta rashin lafiya ce kuma ta fi ƙarfin mutum to in cinciɓe shi sai amfani da katin shi shi zai dinga biyan kuɗi Allah ta'ala ya sa mu dace a yanzu haka ma a yau din nan bayan mun rabu da shi da safe akwai mutum guda shida wanda ba na so in kira sunan su wanda ya alƙawari su shida yake kowa a bashi buhun shinkafa ɗaya saboda haka Allah ya saka masa da alheri sannan akwai wani bawan Allah da ya aiko da naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alheri sai wata baiwa Allah ɗari biyar sannan sai hadiyatullahi hmm. ɗari biyar ko sannan sai bawan Allah ko ta hannun malam rabi da qur'ani da ita hadiyatul lahi ta aiko sannan akwai wata ma ta aiko da naira biyar an baka ko da takarda ita ma tana buƙatar addu'a ga wannan qur'anin da ke gabana duka Allah ya saka musu da alheri da haka wanda zai sa su ci gaba da ba da gudunmawa ta wannan santa ɗin, kamar yadda muka ji wato akan na bankin mu shine sunan masjidu ahlul bait was sahaba lamba na account ɗin shine 00 guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida biyar jaiz ban Allah ta'ala ya samu dace a kan sallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وما كان لنبي أن يغل ومن الرغل ليأتي بما غل يوم الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله تعالى يأتي وما كان لنبي لذاته قولنا أن نبي جمسكين أن الله با أين يقول له أتي يا يا إنشي wa manya yaghlib duk mutumin da ya ha'inci cikin dukiya al'umma ya ati bi yau mai kiyama sai ya zo da abin da ya ha'inci a kan sa ranar alkiyama sun mutu wa kullu nafsi sannan za a cika ma kowace rai ma ka sabar abin da ta yi na aiki wa la yuzlamun babu wanda za a zalunce shi wani abu kamar yadda a cikin suratul baqara ya dauko faɗakar akan abin da ya shafi matsalar cin riba da ya gama sannan sai janyo hankalin mu ce mana wacce ku yawman ku ji tsoron wani wuni wanda tun da kuna fihi ila Allah za a mayar da ku gaban Allah a cikin wannan wani wuni wani wuni ne wanda duk abin da ka wa Allah da shi da shi Allah madaukakin sarki zai shiga gaba da mu'amala da kai har abada idan a wurin ka samu yarda Allah to Allah subhanahu wata'ala zai shiga gaba da mu'amala da kai har abada mu'amala ta yarda da shi idan kuma a wurin ka samu matsala ka tafi ka samu fushin Allah a wannan wurin to ka samu matsala Allah subhanahu wa ta'ala zai ci gaba da mu'amala da kai ya yi fushi da kai har abada shi yasa Allah ta'ala ya ce mana wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani wuni wanda za a dawo da ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala summa tuwaffa kullu nafsin sannan za a cika ma kowace rima kasabar abin da ke na aiki babu wanda za a zalunce shi wani abu ibn kasir da asim da abu amr sun karanta wa ma kana li nabiyyi an yaqul bi fathi al-ya'i yaqul wa damm al-ghayn ai ma kana li nabiyyin an yaqula bai dace ga wani annabi ba a ci yayi haɗin shi wa qala al-baquna min as-sab'a shine yaqul bi damm al-ya'i wa fathi al-ghayn ai ma kana ni nabiyin yukhana bai dace ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ba a fiha an hakince shi ne imamu shafi'i yake cewa bil ghaibi anhu tajma'una wa dhamma wa dhamma fi yagulla wa fakku dam idh sha'a kufila malamai sun yi maganganu har guda bakwai akan sababan saukar wannan ayat da Allah ta'ala ya faɗa magana ta farko suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gani mafi ba'adin gazawati ya tara ganima a sashen wani yaki wata akkarat al-ismatu li ba'd al-mawali sai annabi ya jinkirin raba ganima fa da a qaumun wasu mutane suka zo wa qalu suka ce ala tuqassim ganaimana yanzu ba za ka raba mana wannan ganimar ta ba fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana lakum mithla uhud zahaban ma abtu ankum minhu dirhaman inda a ce kuna da kwatankwacin dutsen uhudu babu yadda za a iya tauye muku wani abu a ciki yadda a ta samu na an yi a gulluku yanzu kuna tsammanin cewa zan iya haƙintar ku abin da ya kamata in ba ku na haƙin ku in hana ku sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayi ya ce wa ma kana li ya gulla bai dace ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ba a ce zai haƙinci al'ummarsa magana ta biyu shine anna hadhihi al-aya nazalat fi ada'il wahayi wannan ayar ta saukar a abin da ya shafi bayar da wahayi shi yasa dama ake da kira'o'i guda biyu kamar yadda muke shi ne manzon Allah ya kare ya tsara alqur'ana ya kasance yana karanta alqur'ani wa fi ayu dinihim wa sabbu alihati a cikin alqur'ani akwai aibanta addinin su sannan kuma da ainihin wato aibanta allolin fa sa'aluhu an yadru kazalika shi suka tambayi annabi cewa wannan abin da yake karantawa na qur'anin nan da yake aiwata allolinsu da addinin su bar wannan shine Allah ya saukar da cewa wa ma kana lin nabiyyin an yakulla bai dace ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ba a ce ya yi ha'inci abinda Allah ya bashi na wahayi ya isar da shi zuwa ga al'umma shi yasa a wancan ayar Allah ya ce wa ma huwa alil ghaibi bi sannan magana ta uku ikrama da sa'id bin jubair yace annal ayata nazalat fi qatifatin hamra fuqidat yawm badr ta sauka akan ainihin wato wata ainihin wato katifa ja wacce aka rasa ta a ranar yakin badar فقال بعض الجهال في وسط جاهلية تشي لعل نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذها ba mamaki wataƙila katifan nan da a gani ba annabi ne sauke ta sai Allah ta'ala ya saukar da wa ma kana lil nabiyyin magana ta hudu ita ce aka rawaito da ibn abbas min tariqin akhar yace anna ashrafan nasi sami'u wasu manya-manyan mutane sun yi kwaɗayin an yi fusuhumun nabi sallallahu alaihi wasallam min zana'in bi shi'in za'i bayan an raba gani masu suka yi tsammani su saboda matsayinsu ya kamata a ci an kuma ware wani kaso na musamman an sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana li nabi an yabulla magana ta biyar ita ce wacce aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fa salata wa gani mu ganaiman faqad samaha wa lam yuqsim li qara'i fa nazara hadhihi al-aya annabi ya tashi wani mutum ana ce masa qara'i wa gani mu sai suka samu ganima sai annabi ya ainihin wato raba ta wa lam yuqsim li qara'i bi ma ainihin wato qara'i ba shi aka tsammani cewa yayi abin da bai dace ba shi Allah ya ce wa ma kana da an ya kulla magana ta shi da ita ce wacce kalbi suka faɗa da muqatil cewa nazarin hadhihi al-ayatu hina taraka ar-rummat al-markaz wannan aya ta sauka ne a lokacin da wanda aka dora su akan dutse suka sako ranar yakin kudu saboda neman ganima wa qalu suka ce sha an ya kula nabi sallallahu alaihi wasallam muna jin tsoro wanda kuma wannan shine uzurin da malamai suka ba su matsayin annabi ya ce man akada shi an fa huwa lahu dama a wajen yaƙi dan annabi ya karfafi sahabbai sai a ce to duk wanda ya kashe kafiri Inda a wannan lokacin dokuna da wasu ababen yaƙi ana musu kwalliya da zinari sai a ce to duk wanda ya kashe wani kafiri to da abin da bayan ya kashe shi da kaza da kaza da kaza duka an ban masa wa Allah yuqaddimu al-ghanaim kama yuqaddimu hayyum wa badilin suna bin tsoron kar a zo a samu ganima ya kasance ba a raba ganima ba kamar yadda ya faru a ranar yakin badar to da wannan matsala ta faru zanantum an an nana gul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna tsammanin za mu iya ha'inci fala naqsimu lakum ba za mu iya raba abin da ya tare na ganima ba sai Allah ya saukar da cewa ma kana ne da biyin an ya gulla magana ta bakwai shine anna qauman dallu yawma badr wasu mutane sun samu dukiyar da aka tara suka ɗanɓanta ruwan abu sai Allah ya saukar da wannan ayin ya ce wa ma kana lil nabiyyi an yakul al-imam razi bayan ya kawo wannan ayin sai ya ce ilam annahu ta'ala ka sani Allah madaukakin sarki lamma balaga fil haqqi ala al yayin da Allah ya kai makura wajen kwadaitar da al'umma musulmi akan jihadi atba'ahu bi zikri ahkamil jihadi sai kuma Allah ya biyo da ambaton wani abu wanda yake da alaka da hukuncin jihadi wa min jumlatiha daga cikin jumlar wannan hukuncin hukuncin akwai almanu min al wato hana wa akan gulul an tara dukiyar da kowa yake da haƙƙi akan ta kafin a raba kai ka zo ka bantar wani abu sai yake cewa fa zakara hadhihi al-aya fi hada al-ma'ana sai Allah ya ambaci wannan ayar a cikin wannan ma'anan wa fiha al-qulub a cikin akwai algulu da haka malamai suka ce idan an ci algulolo shine huwa da tiyanatu shine ha'inci wa asluhu asalu shay'in fil khufiya asalin algulu ne mutum ya ɗauki wani abu a koye ba a san ya ɗauka ba shine algulu yake cewa wal gillu Alkaminu hikru al fi sadri wal gilal shine as-saw alladhi yulbasu ta'ata والجلل الماء الذي يجري في أصول الشجرة لأنه مستتر بالأشجار وتجلل الشيء إذا تخلل وكتلا من الله صلى الله عليه وسلم إمام مسلم يابو إمام تحريم الغنائم لهذه الأمة خاصة هو تحليل باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة hadisin abu hurairah yake cewa wani annabi daga cikin annabawan Allah ya yi faƙalin ƙaumi sai ce wa mutanensa kada wanda ya bi ni duk mutumin da ya san cewa ƙadi malaka budu atu ma'ati wa huwa yuridu an yabni biha wa lam yabni duk mutumin da ya san ya yi sabon aure yana so ya tare da matarsa bai tare wata ita kare biyu na bunyan wala akalu kada bana bunyan sannan mutumin da ya san ya yi sabon gini bai tare a sa ba shi ma kare ainihin wato biyu ne wala akaru qad ishtara ganaman aw khalifatin wa huwa muntazirun haka mutumin da ya sai dabbobi ga su da ciki yana tsammanin za su haihu to kar ya biyo shi yasa za mu ga cewa qur'ani da ya tashi akan magana na juyawar duniya cewa idan wannan matsalar ta faru duniya ta samu matsala wajen abun da ya shafi alkiyama sai wa idan usharu qutilat idan raƙuma aka sake su ba wai a banza ba masu me yasa ake maganar al a lokacin saboda ba abin da balarabi yake kimantawa na dukiya a lokacin irin a cikin raƙuma na da ciki ta kusa haihuwa to sai shi wannan annabi annabin yake haka yace fa gaza sai wannan annabin yi yaki fa adana lil qaryati bi salatu al-asr sai kusan wani gari a lokacin da sallar al ta yi kusa au qariban min zalika fa qala lish-shamsi lokacin sai ce wa rana an ci ma'amuratu wa ana ma'amuru rana ce baiwa Allah sai Allah ya sa ki aiki ni ma Allah ya sa na aiki da shi rana ta yi kusan ainihin wato faduwa ga ba sai sallar la'asar ba sai ya ce Allahumma haditha alayya shi'a Allah ka tsare wannan rana kan fa hu bisat alayhi aka tsare ranar akan su har sai da Allah madaukakin sarki ya musu buri suka yi yaki har sai da suka yi nasara ranar ba ta ji ta fata ba sai da suka gama abin da suke sannan ranar sai su gaba da ainihin wasu tafiya wa jama'u ma gane mu fa aqbala fil nar a baya idan an tara dukiyar ganima to alaman Allah ya karɓi aikin da aka yi shine wuta ta zo ta ci bayan an tara dukiyar ganima ana jiran wuta ta zo ta ci wuta sai ta ki zuwa ta ci wannan ganima fa qala sai annabi fi kun cikin ku wannan al'ummar abin da ya sa wuta ba su wuta ci wannan dukiyar ba dalili ne akan Allah bai karɓi aikin nan ba akwai wanda ya saci wannan dukiyar a cikin ku sai ce fali ba a min kulli fali ba ni min kulli kabila sun rajul kowace kabila kowane mutane su zo su yi mu baya fa baya ko aka zo aka dinga masa mu baya falasikat yadu rajulun biyadi wani mutum yana sa'an nan su ji hannun su yi matsali yana sa hannunsa da hannun ya makale fa qala sai ce fi kuma a cikin ku akwai wanda suka saci wannan dukiyar da aka kara ne bal bal tubayini qabilatuka to qabilaka su zo su mun mubaya'a fa baya'atu suka zo suka yi masa wa falatat biyadihi biyad rajulayn aw salasa sai ga hannun mutum biyu ko mutum uku sun makale ashe ba shi kadai gurgurawa? shi ya gurgura wasu ma sun gurgura fa qala sai ce fikum bulul fikum bulul cikin ku akwai wanda suka yi ha'inci suka ɗibi wannan dukiyar ba a raba ba an cin galalci yake ku ne kuka wanda kuka wannan bulul qala sai ce fa akraju lahu mithla ra'atin baqaratin min zahab sai gashi sun dauko misalin kan sanuwa na zinari da suka ɗauka, dauka shine abin da suke gurbi a kansa yanzu misalin kan saniya na zinari zai nawa Eh? mana aminu kuri su kasuwa kwalle zai gina wa ba wanda ƙofin filmali sai ce ku cikin muku? dama ku kuka saci wannan sai gashi suna ɗauko wannan kan son na zinari suka dawo da shi sai gashi sai wuta kawai sai ta zo sai ta cinye alama cewa Allah ya karɓi wannan aiki shine yake cewa falan tahillal ghanaimu li ahadin min qablina al'umma ba wacce Allah ya halatta mata cin ganima an ba al'umman manzon Allah min qablina zalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ra'a ba'afana wa ajazana saboda Allah ya ga raunin mu da jiyayen mu fa tayyabaha lana sai Allah ta'ala ya tsarkake ta gare mu mu ya halatta mana wannan shi yasa Allah ta'ala sai ya ce wa ma kana bi nabiyyin an yakul bai dace ga wani annabi daga cikin annabawan Allah ba a ce ya yi a tara dukiyar al'umma ya zo ya bantar wani abu ya zo ya gina kai shi ko ya abin da bai dace da shi ba babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da zai haka haka ma duk wanda yake mabiyi ne na Allah ko mabiyin annabi ya kamata iya kokarinsa wurin kiyaye ainihin wato irin waɗannan matsaloli din shi ba za mu gushe ba muna addu'a da shugabannin wanda suke jagorancin ƙungiyar izana a yanzu mun aminta da shugabancin da ake yi mun tabbatar da cewa shugabanci ne na gari ba shugabanci ba ne na ha'inta al'umma ba shugabanci ba ne na handama da babakire ba shugabanci ba ne na wawura fi buswadi Allah ya ce mun ya galu duk mutumin da ya guloyi dukiyar al'umma ya zo ya bantar wani abu a boye ya ake bi ma galla mai kiyama wallahi sai ya zo da abin da ya tsaka ranar alkiyama jiya muka fara bayani muka ce yanzu anan duniya ba wanda yanzu aka ka can tebur da kaya aka tsora mai zai iya dauka ko to a ranar alkiyama wani sai ka gan shi shaƙe da jirgin sama da kaya ya bawo alkiyama ana a gafara zai sauki a gafara wani ka gan shi da jirgin ruwa na mai ya faro alkiyama jirgin ruwa na mai billahi da ruwa da hafi ya ɗauko shi haka a ina ai kai in ana maganar alkiyama abin ya wuce da kake tunani ya ati ni magan da yawan kiyama duk abin da ya gudu ya saka ba akan ka'ida ba wallahi sai na zo da shi ranar alkiyama shi ya sa hadisin adi bin bin ainihin wato umayya radiyallahu anhu yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ista'amalna minkum ala amali duk wanda muka dauke shi a cikin ku muka bashi wani shugabanci muka tashi wani aiki baka sama na min fiye da sai je koyi allura annabi yace fa ma fawqahu ko sama da allura sai ce kana gululan a ati bi yawmal qiyamah wallahi ha'inci ne gululi ne kuma sai ya zo da shi alkiyama فقام إليه رجل أسود من الأنصار wani mutum ya miƙe baki daga cikin mutanen Madina mai ruwa ya ce ka anni an zuru ilayhi kaman gama mutumin nan ina kallon lokacin da ya miƙe ya aikin da ka bani da shugabanci wallahi ba zan iya ba ga aikin ka nan qala ya ce wa malaka me ya faru qala ya ce sami'tuka taqulu kaza wa kaza ji kana cewa fa idan ka ba mutum aiki ya koyi allura ko sama na allura sai ya zo da ita ranar alkiyama saboda ka ni ba zan iya ba ga aikin ka nan na baka qala annabi yace wa ana aqulu wal ana wallahi wannan maganar da na faɗa a ina faɗanta man ista'amalnahu ala amali duk wanda muka ba shi wani aiki falyaji bi qalilihi wa kasiri ya zo da abin da yake kaɗan ne ko mai yawa وما أوتي منه أخذ أبن ya يكربا وما نهي عنه abinda ban bashi ba? kai da ainihin wato karɓa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa alakar akwai rigima shi yasa mutane labarin falakara suke ba. duk abin da kake karantawa a Qur'ani na labarin lahira Abdullahi dan Abbas ya ce kawai kaman in kana neman guri na ai maka samu amma hakikanin abin shi ka yi ta ai da ma shine ma'anan samun alarasi ba ana ce masa addalilu ba sannan ana ce masa alhuda me yasa alqur'ani Allah shi ma yace masa huda hudan shiriya saboda yadda idan kana tafiya a gari a hanya idan a ce akwai sambon duk kwanar da je da aro kuma ka iya karatu to wani lokaci idan ka tashi daga wani gari za ka wani gari ko baka tambayi kowa ba za ka tambayi inda za ka je saboda sambon hudan shiriya ne zai nuna maka ga inda ka fito ga inda za ka to haka wannan qur'ani yake hudan duk wata aya da ka gani a cikin alkur'ani tana nuna maka ga yadda ka sadu da Allah lami lafiya shi yasa alkur'ani ke zama huda hadisin abi umay bin abdurrahman bin bin sa'ad bin sa'id radiyallahu anhu yake cewa in ta'amala annabi sallallahu alaihi wa sallama rajulun min al-ard yuqalu lahu ibn al-lutbiyya ala sadaqa annabi ya dauki wani mutum ya sa shugabanci akan harkar sadaqa ana ce masa ibn al-lutbiyya falamma ma lokacin da yake inda annabi ya sa shi aiki ya dawo qala sai ce wa annabi hadha lakum wa hadha ubdi ilayya wannan ga aikin da ka tura ni amma wannan an bani kyauta فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله اثنى عليه النبي يا قوم بني يبقى مع الله ثم قال سميتي اما بعد bayan haka fa inni asta'amilu rajula minkum ala ala amali nakan dauki mutum in ba shi shugabanci a cikin ku akan aiki mimma wallahi Allah cikin abin da Allah ya shugabantar da ni a kai shi fa ya ati sai ka ga mutum ya zo fa ya kuli yana cewa hadha lakum wa hadha hadiyatul ubudiyat ilayya wannan ga aikin da ka sani amma yanzu an sa mutum aiki ana bin shi albashi da alawun waye da waye waye sai ka ga wasu dan amfani da shi zai su ta tara ne wani abu idan an kawo kwamishinan yan sanda ko kwamishinan waye ko kwamishinan waye ko sai ka ga yan kasuwa sai a zuwa tare kyauta sai a kuɗi in dan Allah ne a ji a kai wasu tsoho wanda ya sauka mana ko kuwa ba a yi ko tsohon ciyawa, ko tsohon dan majalisa in dan Allah ya aiki da wanda yake kai da wanda yake sakawa yake bukatar taimako wanda ya sauka to wanda yake sauka ba za a kai ba sai wanda yake kai saboda ana da buƙatar za a yi wani amfani da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi ya zauna gidan baban shi da maman shi mane gani hatta ya atiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan ya gani inda gaske ne kake son za ta zo mai dan me zai amfani da damar da mukamin da muka bashi ya dawo yana cewa ga wannan an bashi ga aikin da muka sashi annabi ya ce zauna gidan maman shi da baban shi gani za a kawo mai annabi ya ce wallahi la ya aqud ahadun minkum shay'an bi ghairi haqqihi babu wani a cikin ku da zai karɓi wani abu ba ta hanyar da ya dace ba illa laki Allah ta'ala ya hamilu yawmal qiyama wallahi sai ya haɗu da Allah ranar alkiyama yana ɗauke da wannan abu fal a'rifanna ahadan minkum laki Allah ya hamilu ba'iran lahu rugabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa wallahi zan san wani mutum daga cikin wanda zai haɗu da Allah tattare da shi ga rakon ya dauko malai ya a nan duniya mutum zai dauka rakon to bilalin a lahira sai ka ga mutum idan raƙumi ya ɗauka sai ka ga ya san ciɓo raƙumi ya zan faro gaban Allah da shi raƙumin yana iri au baƙaratan lahu kuwaru ko sanuwa tana ruri kaga mutum ya ɗauko saniya ya yi jin faro filin alkiyama ita au shatan sai abu ثم رفع يديه sannan annabi ya daga hannunsa hatta ruya bayadu jubbihi yace har sai da muka ga hasken hammatar annabi fa qala yace allahumma hal ballagtu Allah na isar da sakonka aka ce eh Allah na isar da sakonka yace allahumma shar Allah ka shiga. na faɗa musu wannan shine abin da ya faɗa da saboda haka yanzu dukiyar al'umma an mai da cin tafa kulu hani an bari'a mu ba wani lokacin muna da ne muna taimakawa gurin satan nan kun san yadda ake al'umman gari ke taimaka yanzu a cikin 'yan siyasa mai kirki a gurin mutane ba wanda zai yi musu project ba wanda zai ba su kuɗi wanda zai za ku je wannan ce shi matarsa ta haihu yana buƙatar rabu wannan ce yana buƙatar kaza wannan yace yasa za ta aure wannan ce kaza wanda yake daukar kuɗi ya ba al'umma shine mai mutunci a